alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na ta ga wata wanda daidai da wata hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da goma da talatin da biyu wanda daidai da goma ga watan biyar lissafin miladiya dubu biyu da goma sha ɗaya ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura da sheikh alhafiz bin ahmad alhakami a yau za mu tashi kan tambaya ta talatin da arba'in daidai ko haka ne? na'am talatin da tara ko talatin da tara ba mu yi ba? a tsayi to bismillah bismillahir rahmanir rahim قال المعلم رحمه الله تعالى ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه أهل الإيمان أهل لا أهل, الإيمان, نعم. فيه نعم، قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتل الحج أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ما يزن ما يزن برة نعم ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ما يزن ما يزن برة نعم ما يزن ذرة طيب makon da ya gabata tambaya ta talatin da takwas malamin ya mana magana akan abin da ya shafi ziyadatul imani unsa suke darasin ma kusan baki ɗayansa yawwa to wannan tambaya ta talatin da tara ciko ne abin da suka gabata don haka ba bukatar dadewa a kansa yasa ma na doka mun riga mun yi saboda na ga yana da alaka da ma yana cewa matsayi da ala ta fawa kuli asiri ne ba cewa su masu imani ba matakin su ɗaya ba ma'ana sashen suna fin sashi ai mun yi magana a wancan darasi da ya gabata cewa imani mataki mataki ne har muka yi magana akan sabubban da suke jawo ƙarin imani sabubban da suke jawo kuma rage raguwar imani da nau'o'in adilla da suka zo akan wato cewa imani na karuwa mun yi maganar malamai sun kasa dalilan su kansu da aka sami cewa imani yana karuwa yana raguwa za ka iya kasa su kashe shida ko yi magana akan cewa akwai dalilan da suke zuwa da tasirihi a faɗa kuru-kuru cewa imani ya karu akwai inda aka faɗi ƙuru-ƙuru cewa wato ah, ah, kushu'i ya karu ko kuma wato karuwar shiriya Allah maɗauki ya ƙara wa wasu shiriya akwai kuma umarnin muminai da suke da imani cewa su yi imani ma'ana su ƙara imani sai kuma ambatan fifikon daraja na mutane a nan duniya gwargwadon imaninsu sai kuma fifikon daraja na mutane a lahira gurgudun imaninsu kunga wannan da ya ambata a yanzu kunga a wani aji za mu sa su maddalilu ala tafaguli ahli imani fi dalili da ke nuni akan cewa masu imani ba matsayinsu ɗaya ba imanin wani ya fi wani shine kawai abin da ke so mu je anan kunga za mu sa wannan a dalilai guda biyu ko nau'o'in dalilai guda biyu na ƙarshe yawa tafaduli darajati ahli al-iman fi dunya da kuma tafaduli darajati ahli al-iman fi al-akhirah wannan shine muka ji anan قال الله تعالى ce Allah madaukaki ya ce wasabiqun as-sabiqun yana magana a cikin suratu al-waqi'a ce wasabiqun as-sabiqun da marigaya waɗanda suka riga sauran suka wuce gaba da ayyukan alheri mu muqarrabun wannan su ne makusanta har inda yake cewa wa ashabul yamini ma ashabul yamin da ma'abuta dama yace kuma su wane ne ma'abuta dama duk dai wannan ya nuna maka cewa akwai waɗanda suke tunda an ce akwai ashabul yamin to kenan akwai ashabul shimal kamar da aka faɗa kasancewa akwai ashabul yamin da ashabul shimal to ya nuna kenan akwai darajoji daban-daban wasu sun fi wasu a wurin Allah subhanahu wataala gwargwadon wato su har inda yake cewa fa amma in kana min al-muqarrabin in sun kasance cikin wato makusanta yawa ce farauhun wa raihan wa jannatu na'im Allah subhanahu ta'ala zai ba su rauhun wa raihan akwai maganganun malamai da dama akan tafsirin su na waɗannan rauhun wa raihan imma hutu da kwanciyar hankali da nutsuwa can kuma a lahira Allah madauki zai ba su wa jannatu na'im da aljanna wato mai ta ni'ima wa amma in kana min ashabil yamin in kuma mutum ya zama cikin waɗanda wato yake cikin ma'abuta dama fasalamun salamun laka min ashabil yamin aminci ya tabbata gare ka haka za a gaya masa ran tashin alkiyama cewa aminci ya tabbata gare ka daga ma'abuta wato dama wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana shafa min hum zalimun li nafsi wannan ayar mun yi magana akan ta satin da ya gabata ko yawwa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah za mu ga cewa Allah madaukaki ya kakkasa mutane waɗanda ya zaba bayan ya ce ya zabe su ya zabe su da ba su haddan littafi cewa sun haddace alqur'ani sannan sai kakkasa su kashi uku akwai a cikin su wanda ya zalunci kansa akwai kuma matsakaici akwai kuma wanda ya riga su ya fi sauran aikin kirki zuwa ga ayyukan alheri shi ma da izinin Allah isi waɗannan ayoyin har zuwa ƙarshen su baki ɗaya suna nuna mana cewa <clears throat> masu imani ba ajin su ɗaya ba kasancewar ba ajin su ɗaya dinnan nan ba wani ya fi wani dalili ne akan cewa ashe imani yana karuwa imani yana raguwa wannan dai abin da ya shafi imani karuwarsa da raguwarsa yana jin darasin da ya gabata ya ishe mu mu gamsu da wannan babin ko ba sai an maimaita wani abu ba yace wa fi hadisi shafa'ati a hadisin shafa'a me ake nufi da shafa'a ceto yawwa ceto wani aiki ne Allah subhanahu wata'ala ke yin sa ranar tashin alkiyama a domin ya girmama wasu daga cikin bayinsa sai ya zaɓi wasu daga cikin bayinsa sai ya ba su izini cewa su ceci wasu daga cikin bayin nasa masu laifi in ma a cire su daga wuta bayan sun shiga in ma sun cancanci shiga wutar kafin su shiga cewa a fasa a sa su aljanna ko kuma a shafa'atul kubra babban ceto wadda ita ce ake fara yi kafin ƙananan ceto shine ceton da za a yi wa al'umma baki ɗaya ran da Allah subhanahu ta'ala zai tara halittarsa baki ɗaya a gabansa a sauko da rana kusa mutane su azabtu da zafin ranar nan ya zama cewa har gumin wasu daga cikinsu na kai musu zuwa ga mukamukinsu zuwa ga wuyansu wasu zai zama a lokacin nan mutane hankalinsu zai tashi za su ɗunguma baki ɗayan al'umma <clears throat> zuwa annabi adam su nemi ya zo ya roƙi allah a yi hisabi wannan shi ake ce mace ton annabi adam ya ce a ba zai iya ba sai ya faɗi wani laifi da ina jin duk kun san wannan hadisin an sha faɗarsa a wuraren darussa da karatuttuka yawa sannan a zo gun annabi ibrahim shi annabi nuhu ya ce a'a annabi ibrahim ma ya ce a'a annabi musa ya ce a'a sai annabi isa ya ce a'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ana laha ni ne mai ita wannan ceton sai tafi ga allah subhanahu wa ta'ala karkashin al'arshi allah ya umarce shi yayi zai sujada a lokacin kuma allah ya ilmantar da shi kalmomin da zai amfani da su wajen roƙonsa sai ya roƙe shi cewa a yi wato hisabi Allah subhanahu Allah sai ya hisabi wannan ita ake ce ma shafa'atul kubra ceto mafi girma to akwai ceto kuma wanda Allah madaukaki zai umarni a cire yan wutan da suke cikin wuta saboda imaninsu an sa su a wutan ne saboda zunubin da suka aikata ba saboda shirka ba da an same su da shirka da me zai ba fita daga wuta yawwa amma da sun shiga wuta saboda zunubi ba saboda shirka ba to Allah subhanahu ta'ala sai ya cire su daga wutan nan sai kuma a sa su aljanna saboda su masu imani to darajar cirewar da za a yi musu saboda imani gwargwadon imanin da ke zuciyar tasu shine zamu magana a wannan hadisi ma'ana akwai wanda imanin da ake kallo a zuciyarsa kankani ne amma kasancewar dai akwai wannan imanin to za a cire shi daga wuta a sa shi aljanna wannan hadisi babba ne wajen nuna mana rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda yake son bayansa cewa azabtar wannan da ake yi in har ka ga mutum an azabtar da shi hakikatan to duk wata kofa da aka bar masa a duniya dan ya tuba ko dan ya bar wannan abun to shine da gangan yake barinta in ka ji wannan hadisin mu je shi har zuwa ƙarshe yace wa fi hadisi shafa'ati أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان cewa a hadisin nan na shafa'a na ceto cewa Allah subhanahu wa ta'ala yukhriju yukhriju wani fi'ilin yukhriju fi'ilin ruba'i daga akhraja yukhriju ikhrajan yawa thumma yukhrijukum mene ikhraja masdarin sa shine wannan ikhraja yawa in an ce yukhriju yana bamban yana da bambanci da kharaja me bambancin hmm? ماضي من المضاري امم تو اخرج ده خرج فا نعم اه دولة كاسني نعم الفرق بين خرج واخرج نعم اخرج غيره او سنسي مقدول يا سني نعم اخرج فعل رباعي muta'addi in an ce ta'addi ma'ana mutum ya fitar da wani kai ne ka fitar da wani misali akhrajahu min al lima qama bihi min al-ifsad fi al mutum ne yazo mana yayin shirme a masallaci sai a ce an fidda shi sai a ce akhrajahu wane ya fidda shi daga masallaci amma in aka ce kharaja shi da kansa ne ya fita bambanci shine kharaja lazimi ne akhraja kuma muta'addi a gun masu larabci yau ba madi ne da mudari to nan kun ga mudari'insa wannan da yake cikin hadisin mubari'in akhraja mudari'insa shine yukhriju Allah yana fitarwa yawwa minan nari daga wuta man kana fi qalbihi mutumin da a zuciyarsa akwai waznu dinarin min imani gwargwadon nauyin dinari ɗaya in ka ɗauki dinari dinari abin lissafi ne gwargwado ne na lissafi na kuɗi shine ake ce dinar daga zahab daga zinare mu kuma a hausance duk muke ce musu zinare yawwa wazni ne na zahab in aka sa zinare gwargwadon dinare ɗaya to wannan nauyin nasa duk mutumin da yake akwai gwargwadon wannan nauyin a zuciyarsa na imani wato imaninsa abin da ke ciki gwargwadon dinari ɗaya ne to Allah maɗauki sai ya kalle shi saboda wannan imanin da ke ciki gwargwadon dinare ɗaya sai a fidda shi daga wuta sai a sa shi a aljanna kun rahamar Allah yawa wannan ba a ce fa gaba ɗaya imaninsa ya cika kammalalle ba wannan ya nuna maka cewa ashe wanda ke da kammalallen imanin irin annabawa manzannin Allah subhanahu ta'ala su kun ga darajar tasu daban take yawa to nan bayan an sa yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta to wanda suka shiga wutan sai a duba kai me ya kawo ka in shirka ne sai a tsallake shi sai azaba idan zunubi ne ya mutu a kai bai tuba ba to shine sai a dubi zuciyarsa ya imanin da ke cikin zuciyar tasa yake ya nauyinsa in nauyinsa ya kai gwargwadon dinari daya dinari daya to a lokacin sai Allah maɗauke ba da umarni a fidda shi daga wannan wuta a sashe aljanna mun gane wannan sannan sai ce summa bayan shi kuma sai a cire man kana fi qalbihi wa nauyinsa bai imaninsa nauyinsa a da shi a يخرج من النار من قال لا إله إلا الله sha'ira sha'iratan wato mutumin da ya ce la girman sha'ir sha'ir nau'i da alkama nau'i nau'i ce kamar yadda a gero muna da gero ko muna da mai wako yawa to haka nan akwai sha'ir akwai burra wanda akwai kam akwai kaza da kaza duk wannan zaka ji sunayen su amma asharu hawan da ake faɗa wanda mu muke ce ba kam shine wannan burra ne yawa to sai a duba amma kun ga nan lafazin me yace cewa yi wa kana fi qalbihi min cewa min alkhairi ba min min al-imani ba cewa min alkhairi akwai alheri a zuciyarsa gwargwadon ƙwayar sha'id malamai suka fassara abin da ake nufi da alheri a nan imani kasancewar alheri lafazi ne da ake siffanta ayyuka da su aikin alheri shi ake nufi a nan duk kuma aiki na alheri menene shi imani ne domin dama a aƙidar ahalus sunna duk aikin alheri imani ne bi ma'ana al'amalu dakhilatun fi musamman iman duk ayyuka in dai na alheri ne to suna shiga cikin mai ake nufi da imani to duk mutumin da aka sami gwargwadon kwayar sha'id ko burra na karamar alkama gwargwadon yadda aka samu wannan a ce akwai alheri irin wannan a zuciyarsa ko mai kankantarsa to zai fita daga wuta ya shiga aljanna wannan hadisi da daɗi yake haka ne ko ba su kuma Allah subhanahu ta'ala hakika yana son mu amma ku duba yadda ya sa dokokinsa ko yi kaza ku bar kaza amma kuma ba ma bin su yadda yake tausayin nan namu da haka mu muke tausaya wa kanmu da wani abu ba mu shiga halin ba. Hmm. Allah ya ƙara mana imani da kuma tsayawa akan hanyarsa yace summa yukhriju minan nari man kana man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu durratan sannan kuma sai Allah maɗaukaki ya fidda mutumin da ya ce la ilaha illallah bayan wannan kalmar tare da kuma haka akwai alheri a zuciyarsa wato imani gwargwadon abin da za a iya auna shi da zura kuma ƙwayar dawa hmm. yawwa akwai ko ka ce zarratin in ka ce zarra ba zura ba in an ce zuratin ana nufin kamar ƙwayar dawa in kuma an ce zarra ana nufin kamar kiyashi mafi yawa ƙwayar zarra da muke fassarawa a larabci ana tana da ma'anoni daga cikinsu akwai ƙwayar kiyashi mafi kankanta ana ce masa zarra yawa akwai kuma wasu suna fassara shi da abin da suke faɗa smallest particle na abin da yake ake samunsa a duniya abin da yake baka iya kuma raba shi zuwa gida wani abu ma'ana kenan duk abin da ake samunsa a duniya wanda ya fi komai kankanta inda za a ce wannan abu ne to shi ake ce ma zarra a wani tafsirin to ko wannan din ne ko wancan kuma ko wancan Allah subhanahu wa ta'ala zai duba zuciyar mutum in akwai alherin da ya kai wannan nauyi to haka za a cire shi a daga wuta a sa shi a aljanna wannan ya nuna mana ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci baya gaya mana cewa a cikin suratu alzalzala ko azilzal idza zulzilat al-ardu zilzalha tan a ƙarshen ta me shi faman kana faman ya'mal misqala dharratin sai ce khairan yara kun wannan shine a wannan hadisi duk mutumin da ya aikata gwargwadon ƙwayar zarra khairan na alheri min a'malil imani kenan me ma'anan yarahu yara din nan ai yarahu zai ganshi an ba a ce yarahu ba saboda majizumi ne domin jawabu sharɗi ne jawabu sharɗi yajibu an yakuna majzuman alamatu jazm shine harfin harfin illa a cikin sa a tsakiya shi yasa yace khairan sai ce yara zai ganshi me ma'anar gani cewa Allah madaukaki zai saka masa da shi ko mai kankantar alherin da ke zuciyarsa ashe kenan ba za ka yi aikin alheri ko mai kankantarsa ba kuma ya zama cewa ka shiga wuta ka dawwama dawwama ce ba za a yi ba amma za a iya shiga saboda wasu zunuban mun fahimci wannan ashe kenan mutum wallahi in yi kokari ya rabu da zunubai ko kuma musamman ya rabu da shirka domin aka ce akwai shirka fa to duk waɗannan ba za ta yi amfani ba alherin nan gwargwadon ƙwayar zarra duk rusa shi za a yi don cewa yi wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ƙadimna kai ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an mansura muka gabata zuwa ga abin da suka aikata na wani aiki kowane iri ne faja'alnahu haba'an sai muka sanya shi kura abin shekewa ma'ana duk abin da mutum ya yi in ya zama cewa akwai shirka a aikinsa to gaba ɗaya aikin lalacewa yake kuma ba za a sami amfanin wannan alherin gwargwadon ƙwayar zarra ba amma idan ka mutu ba shirka to a lokacin nan kana da tabbacin cewa ba za ka dawoma a wuce ba ko an shiga wutar saboda zunubi da ba a tuba ba sauran zunubai zina ne watsi can giya wacece da wacece duk irin waɗannan manyan Allah maɗaukaki na iya gafarta maka ra'asan lokaci guda Allah kalli zuciyar sai ce ba komai wuce shiga aljanna rahmar Allah ke in kuma Allah ya so sai a ce a je a azabtar da shi da wannan abu to idan azabar ce azabar ce azaba sai kuma a hango cewa akwai wannan alherin gwargwadon kwayar zarra a zuciyarka Ka yi wani aikin alheri a duniya to sai a fidda mutum shine wannan hadisin sai a sa shi a aljanna a fidda shi daga wuta kun ga ashe kenan ba abin da yake da hatsari irin mutum ya mutu ya je ga Allah tare da shi akwai wani abu na shirka kullum ana faɗin wannan abun wallahi tausayin al'umma ne yasa ake nanatawa a kai ba don komai ba dalilan da suka zo a qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama wajen bai wannan abu muhimmanci to babu abin da ya kai shi muhimmanci Allah ba abin da ya tsana irin a sa masa kishiya a bauta wa wani tare da shi ka diya da za ka zauna lafiya ka nemi zaman ka lafiya tare da Allah wato zama cewa babu shirka tare da shi a wani abu sauran abu da za ka aikata ba wai ana faɗa maka cewa ba su da muhimmanci ba ne cewa zanuban ba wai muhimman kawai kai aikata abin da ka ga dama in dai baka shirka ba haka ake gaya maka ba amma in mutum wannan abin zai masa amfani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wannan hadisin cewa duk za a duba zuciyarsa in akwai wani alheri gwargwadon ƙwayar zarra to zai sabbaba masa a fidda shi daga wuta a sashi aljanna to in kana son wannan ya maka amfani to sai ka bar wancan babban mun abin domin in akwai wancan babban duk waɗannan kuma ba a zo ma kansu ba babu mutum baya ciki nas'alullahi tawfiq wa an yusallimani wa iyyakum من الشرك وكل ما يتعلق به ثم bihi من بعد تقبع من بعد تقبع tambaya ta على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق نعم قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وسلم نعم. في حديث وفد عبد القيس في حديث وفد عبد القيس في حديث وفد عبد القيس نعم آمركم بالإيمان بالله آمركم آمركم نعم بالإيمان بالله وحده نعم قال قالوا قال قال نعم طيب أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم نعم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس من المغنم من المغنم الخمس نعم طيب wannan kuma wani hadisin wata tambayar ce da yace mad dalilu ala anna al imana yashmalu ad-din kullahu inda al itlaq in ba kuma ta ba a darasin mu na salasatul usul mun yi magana akan ta'arifin me ake nufi da imani da islam ko na san muka tambaya yanzu kowa ya sani bambanci tsakanin al-islam wal iman to ai akwai maganar da ake faɗa cewa kowanne ɗaya daga cikinsu al-iman da kuma al-islam in aka faɗe shi shi kaɗai a siyaki ɗaya ya ƙunshi ɗayan ko yawwa in kuma aka faɗe su tare to kowanne da ma'anarsa al-islam ma'anarsa ne arkanin islam guda biyar shahadatu an la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah wa iqamu salat wa ita'u zakat wa sawm wa hajj al-bait liman yastata ilayhi sabila waɗannan suna biyar rukunin musulunci ko in aka ce al-islam to su ake nufi in sun zo a siya siyaki daya imani kuma sai ya zama shine ma'anarsa ima al-imanu billahi wa mala'ikaci wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadar khairihi wa sharrihi imani da rukunan nan guda shida kenan ko yawwa wannan in sun zo a siyaki daya ko a hadisi daya ko a aya daya amma idan aka faɗi guda daya to ya kunshi daya to shine anan sai malami ke ce mana maddalilu menene hujja akan cewa imani in aka faɗe shi aka yi itlaqin sa shine indal itlaqi aka faɗe shi ba tare da kaidi ba kuma yazo shi kadai ba tare da islam ba shi kadai dinnan yashmalu dina kullahu ya kunshi addinin ma baki ɗayansa me addini hmm? mun karanta a hadisi na biyu hadisin jibril a ƙarshensa mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu jibril ataakum yu'allimukum me dinakum kun ga kenan addini menene sune al-islam wal iman wal ihsan shi ake nufi da addini ma'ana addini abu ne mai matakai guda uku matakansa uku nan ne. al-islam al-iman da al-ihsan wannan su ake ce ma addini mun fahimci wannan yawwa to me ke nuna mana ina dalili daga qur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ke nuna idan muka ce imani ko aka ce ya ayyuhal ladina amanu ana nufin waɗanda suka haɗa addini baki ɗayansa ba a nufin masu imani da arkanin imanin sitta kawai me dalili akan wannan kuma za ku faɗa da kanku hmm. mun karanta a baya abubuwan da an zo an faɗi lafazin imani shi kaɗai wanda yake yana nufin al-islam wal ihsan ko a faɗi lafazin al-islam shi kuma yana nufin me al-iman wal ihsan mun fahimci wannan to a hadisi wannan hadisi za mu kawo da zai mana wannan ma'anar dangane da imani yadda in an faɗi lafazin imani yana nufin addinin baki ɗayansa shine jawabin da malam bai bamu yace al-jawab qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi hadisi annabi sallallahu a hadisin nan da aka fi sani da hadisin wafdi abdul qaisi menene wafdu wafdi ana nufin tawaga eh wafdi tawaga delegation da za a tura su je a madadin wata jama'a mai yawa ko wata ƙabila ko wata al'umma sai su je wani wuri su tattauna wani abu ko su haɗu da wasu shugabannin na wani wuri a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira ya zo madina ya sami wufud jam'in wafd kenan wufud suna zuwa wurinsa tawaga tawaga na ƙabilu daga gari gari sai su zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu meye musulunci to akwai wata ƙabila su ne ƙabilatu abdul qais babbar ƙabila su ana ce mata rabi'a an same su ne a wata mantsika a yanzu a china nan garin su yana nan a yanzu a mantsikar ahsa ahsa area ce babba da tana cikin saudi arabia har yanzu daga bangaren gabashin kasar yawwa to a wani gari ana ce masa juwas wasu masu sharhin wannan hadisin sun ce a nan ne sunan garin da waɗannan mutane suka taho to kun ga wannan wurin yana da nisa tsakaninsa da madina akwai tafiya mai tsawo to waɗannan mutane da suka zo a wancan hadisin nan a dunkule kawo mana shi da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce su goma sha hudu ne al-imam muslim da ya rubuto hadisin ya faɗi sunan ɗaya ɗaya da ɗaya kowanne mutum ɗaya daga cikin su da suka zo sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dai wannan kabila ta Abdul Qais daga Rabi'a gari ne tsakaninmu da kai akwai wata kabila na mubar ƙabilan mubar su kuma kafirai ne don haka ba za mu iya zuwa wurin ka ba sai a cikin watannin zaman lafiya wanda ake cema ashhurul haram watannin da aka haramta yin yaƙi waɗanda watanni ne tun kafin zuwan musulunci akwai yarjejeniya da larabawa suke babu yaƙi tsakanin ƙabila da ƙabila a waɗannan watannin guda hudu guda uku a jere da ɗaya kuma tilo can gefe shi kaɗai hmm. wa zai gaya mana su game da me yau wani hmm. na na zulkaida da zulhijja da muharram sai a tsallake sai a ɗauko rajab yawwa wannan watannin guda hudu a al'adar larabawa kuma musulunci da ya zo tabbatar da haka shine duk suna shiga duk yadda kuke tsakanin ku da abokan gaba to kowa sai aje makami a lokacin ne ake gyaggyara makami a sake kai fafashi a wasa abubuwa sai kuma a aje su domin su a lokacin ba sa rabuwa da yaki to shine sai yake cewa su a su wannan wafdi da suka gogun manzo Allah sallallahu alaihi sai suke cewa tsakanin mu da kai akwai kabilan mudar su kuma muna yaki da su ba za su bar mu mu zo ba in ba a watan wannan watanni guda hudu din nan ba don haka sai suka ce ka ba mu bayanin me ake nufi da musuluncin nan ne yadda za mu tafi mu je mu ma mu gaya wa man ana da kabilan mu da wanda yake bayan mu wanda shi ma ba zai iya zuwa ba saboda wannan kabila kafirai da suke tsakanin mu da kai mun fahimci wannan ashe kenan wannan hadisin sun in mun kula da shi an yi tambaya ne da ake so a faɗi musuluncin da zai isa mutum shiga aljanna idan mutum ya koma garin su tunda ba zai iya zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake jin wani abu ba yana so a gaya masa abin da in dai ya aikata shi za a ishe shi shiga aljanna kamar hadisin balaraban kawai nan da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta shi ma ko kwanaki da ya zo ya ce meye ne Allah ya wajabta min na ji an ce wani ya zo ya ce min kai manzo ne daga Allah ya ce eh kuma ka ce da gaske cewa akwai wasu salloli da Allah ya ce mu ya ce eh cewa shi kadai za a bauta ya ce eh to meye waɗannan abubuwan gaya mana ya gaya masa waɗannan rukunin musulunci ya ce to ni ba zan ƙara komai ba daga kan waɗannan Shi ne juya ya ce har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin in dai da gaske yake yi to zai shiga aljanna hmm. har a wata ruwayan ma cewa ya duk mutumin da yake so ya ga dan aljanna to ya kalli wannan mutum to kun ga wannan ya nuna mana waɗannan mutane sun zo sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda zai gamsar da su a matsayin in suka yi shi da mutum zai mutu akan wannan ya ishe shi shiga aljanna abin da ke so mu fahimta kenan kafin mu shiga mu ji menene aka gaya musu na fata muna fahimta to sai sai yake cewa to tun da haka ne amurkum bi arba'in wa anhaakum an arba'in wannan duk bai kawo shi a littafin ba yace zan umarce ku da abubuwa hudu zan kuma hana ku abubuwa hudu in kuka yi su shikenan ku gama kun yi imani musuluncin ku ya cika shine sai yake cewa amurkum bil imani billahi wahdahu zan umar ina umarta ku da imani da Allah shi kadai ya yi amfani da lafazin mai al'iman muna fahimta wannan shine dalilin kawo mana hadisin a wannan gun ina umarta ku da yin imani da Allah shi kadai sai kuma ya ce a tadruna mal imanu billahi wahdahu shin kun san me ake nufi da imani da Allah shi kadai kun ga tambaya ya shi ya ce zai gaya musu imani sai kuma ya tambaye su kun san me ake nufi da imani da Allah shi kadai sai ce to abinda ake nufi da imani da Allah shi kadai sai ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haka ne ko a sannan sai wa iqamus sala wa ita'uz zakah wa an tu'addu min al-maghnam al ya faɗa musu abubuwa na hudu a wannan riwayar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah wannan shahada ɗaya ce ko iqamus Sala biyu ita uzaka uku sai kuma yace wa an tu'addu min al-maghnami al-khumsa in kun yi yaƙi kun ci ganima tunda za ku iya haɗuwa da yaƙi ba ba ku iya zuwa nan guri na ba to in yaƙi ya kama an yi jihadi an ci nasara an samu ganima to ku ciro al-khums Ko bayar haƙƙin Allah ne shine abin da yake nufi anan yau wannan kafin daga baya bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama cewa ana ba da shi ga dangin manzo sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da wato a cikinsa ake ba da wannan haƙƙin Allah kuma sannan a bawa alil baiti rabansu tun wancan lokaci to wannan abin da dalilin kawo wannan hadisi a wannan wuri shine me lafazin me ya amfani da shi ya ce a taduruna mal imanu billahi wahdahu kun san me ake nufi da al imanu billahi wahdahu da fassarar imani ita ce waccan fassarar da ake baiwa imani in an hada su da islam wadda take nufin me in an hada al-islam da imani a lokaci guda me ma'anan al-iman shine al-iman bil arkani sitta ko yawwa da sai ya ce mana da yace atadruna man mal imanu billahi wahdahu da sai ce man al imanu billahi wahda an tu'mina billahi wa rusulihi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ko sai bai wal qadar khairihi wa sharri sai bai faɗi wannan ba sai ya bada sai ya baiwa imani tafsirin mai rukunan musulunci mun fahimci abin sai ɗauko rukunan musuluncin nan duk da a lokacin ba su cika ba shine shahadatu Allah ilaha illallah da iqamus sala da ita zakah a wannan riwaya a wata riwayar an ƙara azumi hajji ne ba a faɗa ba malamai suka ce saboda wafdin ya zo ne a farkon musulunci kafin a saukar da a wajabtar da hajji shi yasa bai faɗa musu hajji ba yawa domin hajji ya zama wajibi ne a shekara ta tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa domin uh, za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya hijira ya zauna a madina ai bai yi haji ba sai sau ɗaya ko wani zai ce me yasa dalilin shi ne ba a wajabtar da hajin ba sai a shekara ta tara bayan hijira a shekarar farko sai umarci abubakar ya shugabanci mutane a je a yi na farko ya wakilta ali bin abi talib kuma ya gaya wa mushrikai a wancan lokaci cewa kada a sake yin tsawafi a ka'aba tsirara kada wani wanda bai imani da Allah bai sake zuwa ka'aba domin maka tana ƙarƙashin musulunci a yanzu mun fahimci wannan to kuma dama akwai alƙawarin cewa akwai zaman lafiya tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulkai a makka sai aika aliyu ya warware a madadinsa ya warware wancan alƙawari domin dama al'adar larabawa abinda aka sani wanda kuma musulunci ya tabbatar da haka in kuka yi alƙawari da wani to in ba kai za ka zo da kanka ba wani ne daga cikin ɗalibaitin ka shine zai su shi sa ya turo aliyu tare da cewa shugaban hajji a lokacin nan abubakar ne shi ya hudu ba a arfa shi hudu ba duk abubuwa abubakar ne ba aliyu ba amma aliyu ya zo ya wakilci manzan Allah suna wajen warware wannan wato alƙawari tsakaninsa da mushrikai sabanin abin da zaka ji suna faɗa cewa ai bayan an turo abubakar sai annabi ya fasa sai turo aliyu saboda ya ga aliyu bai annabi abubakar bai cancanta ba wannan ba haka bane yawa me nake so in faɗa bayan wannan shekarar da shekara ta zagayo shekara ta goma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya haji hajinsa guda ɗaya filo, bayansa kuma bai ƙara ba shi yasa aka sa masa hajin ban kwana mun fahimci wannan to kun ga a ce wannan hadisin waɗannan mutane sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kafin a saukar da wajibcin aikin haji da fatan mun gane yawa to anan da can da muke shine ya amfani da arkanul islam ya fassara imani da su mun fahimci wannan wannan dalili ne a na cewa in aka faɗi lafazin imani to lafazin imanin nan ya kunshi al-iman wal islam gaba ɗayansu ya kunshi addinin gaba ɗaya mun gamsu da wannan cewa dalili ne akan wannan matsala shikenan abinda malam yake so mu gane ke da fatan mun gane hadisi kuma dama dai mun riga mun tattauna wannan matsalar ba ta buƙatar sai an sake nana ta cewa ma'anar al-islam wal iman da kuma bambanci tsakaninsu da abin nan akwai a riwayar wata riwayar da ta zo a bukhari cewa ya kara da azumi to shine har malamai suka tattauna akan ba a ambaci haji ba amma an ambaci al-khumus anan khumusi wato kashi ɗaya cikin biyar na abin da aka samu na ganima shine suka ce ai abu hudu yace zai gaya musu to ya aka ya faɗi biyar kun ga an ƙara azumi ai ya zama biyar za a samu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ɗaya ko iqamu sala ita'u zaka sawm ramadan da kuma ne wannan abin nan kumusi mun ji dama dalilin da ta ba faɗi haji ba ko saboda lokacin ba bai zo ba hadisin jibril kuma da ya haɗe su baki ɗaya ya zo ne wato bayan an saukar da wajibcin haji shi yasa aka faɗe su haka nan hadisin abdullahi bin umar hadisi na uku a cikin arba'in da nawawiyya ina jin muna fahimta to sai malamai suka tattauna ya ya faɗi abu biyar hai abu hudu zai faɗa kuma sannan ya faɗi biyar a wata riwayar ba a wannan ta hannun mu ba ta cikin wannan littafin ba sai malamai suka ce a'a wannan ya faɗi waɗancan guda hudu ne wanda aka sani rukunan musulunci guda hudu haji ne baya ciki wannan kuma maganar humusi cewa su ba da shi ya yi idafarsa ne saboda su suna kan hanyar da akwai mutanen mudar da suke tsare su ma'ana su mutanen jihadi ne tunda kuwa kan hanyar su akwai kafirin da za su tsare su kuma har a jihadi da su shi yasa ya faɗa musu wannan ba saboda ya shafi duk sauran mutane ba ne, wannan maganar da ibn battal ya kawo kenan a cikin sharhinsa na bukhari bayan ya tattau ya kawo sauran ra'ayoyin yace wannan shine ra'ayin da yafi ba da taurihin dalilin ambatan abu biyar bayan kuwa an ce za a faɗi guda hudu amma dai in mun tsaya kan tamu ruwar anan dama hudu aka ce kuma hudun aka ambata yau wani zai tambaya kuma to ai an ce zai umarce su da hudu ya hana su hudu zuwa ya sauran hudu waɗannan abubuwa hudu ne aka hana su yawa wasu abubuwa ne mazubai guda hudu mazubai ne dukansu an ce mazubai jam'in mazubi ko kwantena da ake zuba suna zuba dabino ko zabibi su jika shi da ruwa sai ya zama suna asir da shi sai su jus mun san jus da wani irin abin da muke sha na 'ya'yan itace yawwa wannan shi suke al'adar laraba to amma sukan sami 'yan kutuna kamar duma akwai duma shi ake ce ma alhantam daya abubuwan da ya ambata akwai addubba da hantam da almuqayyar da almuzaffat wannan malamai suka tattauna a kansu mai ake nufi da waɗannan abubuwa dukkan su mazubai ne wasu ana sassaƙa su daga jikin dabino kamar shine almuqayyar shi kuma dubba kamar shine ah, abin nan ya sunan wannan da muke taushe da ita kabewa ko ka kabewa idan suna rarakewa sai su bar kokon sai a zuba ruwa da tsimi a abin nan da zabibi a ciki don ya tsuma sai su yi wannan juice da shi to suka ce idan aka sha shi kwana ɗaya ko kwana biyu ƙalau za a sha shi wannan jus ɗin amma aka shi ya haura kwana uku aka samu ya zama cewa a cikin halin zafi yake to zai juye sai ya zama giya mun fahimci wannan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana su amfani da su a matsayin ai giya da su mun fahimci wannan don haka su ne waɗannan abubuwa guda hudu da ya hana su don ya san al'adar mutanen wannan wuri din ne wannan duk ba cikin abin da aka mana a cikin wannan littafi amma dai na cikin fa'idar abin da za ka je a cikin wato hadisi da fatan mun fahimta yawa to mu je kan tambaya ta gaba ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة بالأركان الستة عند التفصيل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له جبريل عليه السلام جبريل لما قال له جبريل عليه السلام نعم أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نعم nan wannan tambayar kuma ya ce dalilu ala ta'arifil imani bil arkani sitta can mun ji bayanin me ake nufi da imani a faɗin musulunci gaba ɗayansa a dunkule ko to wannan magana ma'anar imani a dunkule kenan shine musulunci gaba daya akwai kuma inda imanin yake zuwa ma'anarsa in za a yi bayani daki daki to yana nufin imani da rukunan nan guda shida kamar yadda ya zo a hadithu jibril to shine ma kuma ya kawo mana anan sai sai me dalili akan bayanin ma'anar imani shine ta'rifin imani bil arkani sittati da rukunan nan guda shida al imani billahi wa mala'ikaci wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi menene dalili a ce na cewa wannan abubuwan shida su ake nufi da imani inda tafsili in ana magana ta daki daki ta bayan ana nufin imani magana ta dunkulalliya shine me hmm? ana gane darasin nan kuwa imani ma'anarsa a dunkule shine me musulunci baki daya yauwa ma'anarsa kuma ta bayani daki daki shine rukunan nan guda shida to me dalili akan cewa rukunan nan guda shida ne akan ma'anar cewa yana nufin addini baki daya shine muka gama wancan hadisin abu wabdil qaisi amma kuma in muna so mu ji me ma'anar imani in ana bayani da bitel daki daki wanda yake nuna rukunin imanin nan guda shida sai ce qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amsa ita ce faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu jibrilu alaihi salam yayin da mala'ika jibrilu yace da shi akhbirni an iman ba ni labarin menene imani qala sai yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kun nan me ya kawo mana abubuwa guda shida ya kawo me ake nufi da imani <clears throat> su ne abubuwan nan guda shida imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da <clears throat> manzanninsa da ranar ƙarshe da kuma imani da ƙaddara abin da ya samu mutum ta alheri ne ko kuma na shari duk mutum ya imani da shi a matsayin cewa daga Allah subhanahu wa ta'ala yake to wannan karɓarsa a matsayin cewa shine tafsirin me ake nufi da imani dalilinsa shine hadisin jibril din nan wani zai tambaya a nan cewa me yasa to ake samun wannan bambanci wata ran a ce musulunci ya kunshi imani gaba daya wata ran kuma a ce imani ya kunshi musulunci gaba daya wata ran kuma a ce kowanne ma'anarsa daban dalili a nan shine aqidan nan ta musulunci musamman wadda aka dora ta akan hasken qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana tafiya ne akan cewa duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne daidai ne ba ƙarya ba kuskure ba tufka da walwala a ciki mun fahimci wannan kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya faɗa ya tabbata da isnadi mai kyau cewa ya faɗe shi to shi ma gaskiya ne ba ƙarya ba kuskure a ciki to idan ka samu wani abu da za ka ga kamar ya za a yi can an ce imani kaza nan kuma an ce wani abu daban in a hankalinka za ka auna hadisin sai ka ce hadisin ya yi tufka da walwala ya saba wa juna ko sai ka ce a aji shi to aqidar sunna ba haka ake ba jam'i ake yi sai a ce to can abu kaza annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam nan kuma abu kaza yake nufi mun fahimci wannan dalilin da yasa aka samu wannan kenan inda yace imani ma'anarsa ya kunshi addini baki daya to sai ka ce anan ko kuma inda aka faɗi lafazin imani shi kaɗai ba tare da musulunci ba sai ka ce nan ana nufin addinin baki ɗaya inda aka faɗi musulunci shi kaɗai ba tare da lafazin imani ba suka ce nan ma ana nufin addini baki ɗaya inda ku aka ce ga imani daban ga islam daban sai ce to nan ana nufin kaza ne musulunci sunansa arkanin islam sai a fassara su da waɗancan aika na zahira na zahiri kai na bayyane wanda ake daga kuban jiki shi kuma imani sai ka mai da shi cikin zuciya mun fahimci wannan saboda dukka ka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ɗaya yake nufi magana sa babu tufka babu walwala duk inda ka kuma karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ina horon mu da yin haka mu lazimci aqidar masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba waɗanda suke wa nassin qur'ani da hadisai adalci irin su ba haka kawai mutum zai zo in ya ji hadisi bai fahimce shi ba sai ce wannan hadisin ƙarya ne ai saboda ya saba wani hadisi kaza ko kuma ya saba ma aya kaza kun ga hankalinsa ya amfani da shi hankalin nan nasa kuma sai aka yi rashin sa'a shine ba shi da hankali domin da hankalin mutum mai hankali ne ba zai karyata wani abu na maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ya tuhuma wannan hankalin nasa sai ya ce a'a hankalina ne bai fahimci wannan ba sai je tambayi waɗanda suka sani ya ake nufi da wannan gashi nan an ce kaza nan kuma an ce kaza sai sai to ai can kaza ake nufi nan kuma kaza ake nufi sai ka ji ka warke don haka in mutum ba mai karatu ba ne ya daina sauri da gaggawa da azarbabin hukunci akan abin da bai san shi ba ina fata mun fahimci wannan to Allah mu ce maka mana hmm. kuma ba inda za ka fahimci wannan ka ji daɗi in kana karanta littafan wato ko kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kana karanta su akan ka samu bayanin su daga mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dama su fa hadisan nan harkar waye Hmm? harkar masu bin su ne haka ne ko ba haka ba wani kuma za ga su masu irin wannan bin hanyoyi daban-daban din su suna da maganganun wasu mutanen da suka fi wannan na annabin muhimmanci shi yasa dama ba su san na annabin yadda ya kamata ba a kotu magana da shekul islam ibn taymiya wata yake yi akan abu abul hasan al-ash'ari yake bashi ubiri yake cewa dalilin da yasa kuke ga abul hasan al-ash'ari sai faɗi wannan magana a wannan gurin sai kuma a wani wurin ya saba ta wata ran yana tare da mabiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jumlace wani gun kuma sai ku ga ya faɗi wata maganar da ta saba wannan yace saboda mutumin nan fa yayi shekara 40 yana ba mu'tazili shekara 40 yana kan aqidar mu'tazilawa masu wanda ba su yarda da hadisan annabi da yawa ba kun ga ashe kenan yana nesa da a ce ya karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam har ya fahimci me suke ciki har ya zama cewa abin da ya faɗa a gun zai zama hujja muna fata ina fata mun fahimci wannan da haka wanda yake harkar su ce da ma karanta bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da, da abu daud wannan su ne waɗanda za a tambaye su me ake nufi da hadisi amma wanda dama ba wannan ce harkarsa ba kaga ba za ka sami zai wannan abun adalci ba ina fata mun fahimci wannan insha Allah ya ƙara mana tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam um qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam lamma qala lahu jibril alaihi salam lokacin da mala'ika jibril ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam akhbirni anil iman bani labarin imani ya ce fa faƙaƙala lahu sai ce da shi mai an tu'mina billahi wa mala'ikati sai gaya masa har zuwa karshe waɗannan rukunai guda shida bai ce masa addini kullahu ba ko don haka a ce wannan dalili ne na kan cewa imani yana zuwa da ma'anar arkanin imani sitta imani kuma yana zuwa da ma'anar addini baki ɗayansa nan mun gamsu wannan yawwa sai kuma yace ma dalilu ha min alkitabi hmm. jumlatan na'am ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وسنذكر إن شاء الله دليل كل دليل دليل كل كل دليل كل على انفراده جيد ya ce me dalilin su wannan dalilu ha haɗinan zamirin yana koma gami hmm? in al'imani ne muzakkar ne ko tunda muzakkar ne dole sai ce ma dalilu hu ba zai kawo zamirin mace ba yawwa yana nufin al'arkanin sitta waɗannan rukunan imanin guda shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi waɗannan rukunan da muka ji ina aka samo su daga ƙur'ani ko sunna ko a ƙur'ani kenan jumlatan a dunkule ka ce ga sunan a cikin alƙur'ani kun ga aƙidar ahalin suna ita kaɗai take da fice a wannan ɓangaren komai za ka samu dalilinsa a ina a ƙur'ani ne ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aikinsa ko taqririnsa yawa dan haka anan sai yace meye dalilin su waɗannan rukunan guda shida jumlatan a dunkule a ce ga su a wuri ɗaya an faɗe su wannan abu ne mai saukin fahimta ko yawa shine ce aljawab qaulullahi ta'ala faɗin Allah maɗauki da ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba wai abin da ake nufi da da'a da addini da bin dokokin Allah ba wai ana nufin kawai ku juya fuskokin ku yamma ko arewa ko ko abin nan gabas ko yamma ba mafitar rana ko mafadarta ba ba wannan shine kawai ake nufi da'a ba ma'ana sallah kawai yau kuf kuf ku sallah nan ku juya nan ba shi ake nufi ba abin da ake nufi shine walakin nal birra amma abin da ake nufi da da'a da addini da imani da wayane ne shine yace man amana billahi shine wanda ya imani da Allah kun ji ko ɗaya ko Allahu wal yawmil akhir nan ba kawo mana jerin su kamar yadda suke a cikin hadisin Jibril ba ko yawwa. sai a kawo wani jerin daban billahi wal yawmil akhir biyu ko wal mala'ikati hudu uku kenan ko Walkitabi. kitabi kitab me ake nufi da kitab ana hmm? ana nufin alkutub in an ce alkitab guda ɗaya ana nufin mufrad guda ɗaya kenan ko yawwa amma a nan malamai suka ce an yi ifradinsa ne domin alifun da lamun ɗin da take cikinsa ta istigraqul jins ne yawwa ana nufin jinsin littattafai baki ɗaya ma'ana kenan da duk littafin da aka saukar akan wani annabi to ya shiga ciki kar a ce wal kitabi ka fassara ka ce da littafin ka ce qur'ani kawai ake nufi yawa ana nufin al'kutu gaba daya wan nabiyyin da kuma annaba kun ga mun ji biyar kenan ko a cikin rukunan shida rukunan nan na imani guda shida saura nawa saura daya dayan nan shine imani da kaddara shi kuma dalilin sa daban ne wa qawluhu ta'ala shine yace da fadin Allah madaukaki inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar mu lalle kowanne abu mun halicce shi ne da kaddara kun ga wannan shi ma dalilinsa daban yana nan a cikin wato suratu alkabar mun fahimci waɗannan kun ga kenan ashe yanzu kowanne ɗaya daga cikin cewa rukuni ne na imani mun samu masa dalili gashi a cikin alkur'ani yawa ashe kenan aqidar aqida ta bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu aqida da take da ƙarfi da dalili irin irinta ita ce nan da nan zaka ce ina dalilinta a qur'ani nan da nan a kawo maka duk aƙidar da ba za ka tambayi mai bin ta ina take a ƙur'ani ina magana ta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an yi kwatance an yawo an zagaya nan a ce can ita ake nufi to ba daidai ba ce abin da yake ƙuru-ƙuru za a gaya maka Allah ne ya ce a yi shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi to wannan shine aƙida mai kyau kai kokari ka rike aƙida mai kyau ka tsaya kuma akanta kuma ka mutu akanta Allah madauki ya taimake mu yau sai ce wa qauluhu ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar malamin malamai suna cewa a kulla shay'in da ya faɗa ya ce inna lalle mu kulla shay'in me yasa yayi masa nasaba ya ce kulla shay'in hmm? ai inna ne hmm. in an ce inna asalinsa inna na ne inna lalle na mu dinnan don haka nunun ta zamirin mutakallim tana ciki kuma ana cewa wani irin jam'i ne nan jam'i ne litta'azim yawwa jam'i ne na mai girmama kansa Allah maɗaukaki yana magana zai faɗi jam'i jam'in nan ba wai saboda shi da wani bane in mm, saboda girma ne da kasaita da sarauta mun fahimci wannan kuma ba wannan dama aikin Allah baka cewa daidai ko ba daidai ba yawwa ba kai ne mai hukunci akan Allah ba a dan adam ma ana yin wannan ko ba haka ba za ka ga mafi yawa sarakuna suna rubuta takarda za a ce mu wane mun ce kaza mun ba umarni ko a turance suna ce mata abin nan plural majesty ko yawwa plural ne amma na majesty na girmamawa na jin kai to a dan adam ce akwai taballantana wato wannan ina faɗa ne saboda yana cikin shubuhuhin da ake amfani da su a gaya wa wasu musulmi marasa karatu lokacin da kirista suke so su ja musulmi zuwa ga addininsu sai su rika cewa to kuna cewa Allah ɗaya ne to nan da yake cewa inna da hannu shi da waye ashe kuma Allah da yawa kuke bautawa to idan baka da ilimi sai a kwashe ka ka je kana neman dalili a wani wuri ana fahimta ko yawa a duk lugogin duniya suna da wannan abin da ake ce ma plural na majesty eh, na girmamawa kuma ba laifi bane a ni dama tun da ana yin amfani da shi alkur'ani kuma Allah maɗauki ya yi magana a cikinsa ne akan luga irin ta larabawa mun fahimci wannan yawwa don haka ashe ya yi magana da abin da za su fahimta ba kuma kuskure ba ne hmm. yawwa to me nake so in kai gare shi don haka me yasa ya ce kulla bai ce kullu ba hmm. ina masu nahawun namu ga kuna <laughs> inna kulla shay'in ya gaba saboda maf'ulun bihi ne ya gabatar da shi kafin ma ya kawo fi'ilinsa ana yin wannan yawa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar yawa ya gabatar da shi maf'ulun bihi ne ya gabatar da shi tun kafin a faɗi fi'ilin da aka faɗi fi'ilin kuma a kawo zamirin da zai wakilce shi dama haka ake inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kamar da mutum zai ce wallaha as'alu an yaj'ala an yaj'alana min almuttaqin Allah nake roƙo ya sa mu cikin masu tsoron Allah ana yin wannan yawa saboda girmama Allah a magana ka fara da shi yawa maimakon ka ce wa as'alullah duk daidai ne to amma don girmama Allah sai ka fara da sunan Allah amma sai ka bashi nasaba saboda maful ne sai ka ce wallaha as'alu wannan duk a larabci akwai shi yawa don haka dai hujjar mu a cikin wannan aya ita ce cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce mana komai ya halicce shi da kaddara ne ba haka kawai aka yi da ka ba da gwargwado da tsari da kuma da kinta ta komai haka aka yi shi don haka an rubuta komai tun kafin lokacin da za a halicce shi Shai'un kuma malamai a mantsiki suna cewa shay shine kullu ma yasihu an yi ulama shi ake ce ma shai. duk abin da ya inganta a san shi shi ake ce mashai'u mu a hausa mai muke ce mashai'u abu ko yawwa abu ko wani abu kaga abu wani lafazi ne da ya kunshi komai to shi ake ce mashai'u duk abin da yake za a iya sanin sa wannan shine ma'anar wato ashai to kowanne abu mun halice shi na faɗi wannan ne don nuna mana wato balaga da take cikin alkur'ani shay'un din nan ba abin da ke fita a cikinsa kowanne abu yana nan ƙarƙashin shay'un din nan duk abin da ba Allah ba to halitta ne Allah ne ya halicce shi to kuma ba a halicce shi ba sai da kaddara ma'ana an san zai zo za a yi shi kuma in mai hankali ne mutum ne shi kenan za a ba shi zaɓi zai aikin kirki zai aiki ba na kirki ba mun fahimci wannan yawwa duk yana cikin abin da Allah madaukaki ya ambata ya ce wa sanadkuru insha Allah dalila kullin alam firadihi kuma insha Allahu za mu ambaci dalilin kowanne ɗaya ɗinsa ma'ana za mu ɗauki al'imanu billahi mai magana a kanta za mu ɗauki al'imanu bil mala'ika mai magana a kan za mu ɗauki al'imanu bil kutubi mai magana a kanta za mu ɗau al'imanu bil rusuli mai magana a kanta za mu ɗauki al'imanu bil yawmil akhir mai magana a kanta za mu ɗauki al'imanu bil qadar mai magana a kansa mun fahimci wannan to shine sai ya zo ya fara tambaya ta arba'in da uku ita za mu tashi nan gaba zai zo mana kan me ake nufi da al'imanu billahi wani in yana karanta littafin sai ce kamar akwai kwan gaba kwan baya ya an yi maganar imani ta sai kuma yanzu nan za a dawo mana a ce me ma'anar al'imani ga abin ga dalilin ya ce yanzu ya gama maka shimfidar wannan littafin asalin abin da yake so da mai bayyana maka wannan arkanul imani sitta ɗin imani da Allah da mala'ikunsa da manzanni da littafai da ranar ƙarshe da kuma ƙaddara shi yake so bayyana ma amma akan aqidar ahlus sunna to shi ne sai da ya gama gabatarwar yanzu zai shiga ɗaya ɗaya da ɗaya kowanne ya kawo maka da daki dakin da ba ka za zaka same shi a wani littafin ba na fata mun fahimta yawa don haka za mu ji me ake nufi da al'imani billah sannan menene al'imanu bil mala'ika ya yi shafuka za mu daɗe muna yi akan me ake nufi da al'imanu billah domin al'imanu billah <clears throat> ya kunshi wannan abin da muke ji na taqsimin tauhidi rububiyya da uluhiyya da asma'i wa sifat ko to duk a ƙarƙashin al'imanu billahi suke kamar yadda zamu zo mu ji sannan kuma sai a shiga abin da ya shafi al'imanu bil mala'ika <clears throat> da kuma sauran abubuwan da ya ambata har zuwa ƙarshe muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani kuma ya ƙara mana ya ba mu damar aiki da shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da alheri a rayuwarmu a rayuwar wannan ƙasa tamu da kuma ba mu zaman lafiya da biyayya ga addininsa ya kuma ƙara ɗaukaka gare mu da dukkan masu imani baki ɗaya wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين